औरत प्यार रे खबरों से कहती है कलिया खुजी हो खुजी हो Fim ɗin Rich Roshan mai suna Kabil da fim ɗin Reed na Sharukan su ne jigajigan fina-finan da aka daɗe ana sa idan ganin irin rawar da za su taka a Bollywood. Kuma daga dukkan alamu waɗannan fina sun taka rawar gani a Bollywood domin jama'a sun nishaɗantu sun kuma gamsu da waɗannan fina-finai kuma har ila yau fina-finan sun samar da maƙudan kuɗaɗe kawo yanzu. प्यार मेरा था बावरी बन गई रटते रटते सावलिया जो प्यार अपने अलमंची वा फिनापिन जस्ट गुड़ taka rawar gani a bollywood da kuma samar da kudade ga jaruman da suka fidda fina-finan a wannan makon fim ɗin kung fu yoga da ma wasu fina-finai sun kokarta ganin cewa ko za su kamo kafarsu amma fim ɗin roshan da na sharukan sai musu fintinkau kuma za su kasance suna jan ragaman fina-finai a bollywood lokacin da ake sa ran cewa fim ɗin ashir kumar mai suna jolly llb2 zai fito fim ɗin da ake ganin cewa zai iya taka musu birki प्यार मेरा धा बावरी बन गई रटते रटते सावलिया ko da yake kafin wannan lokacin fina-finan na roshan da na sharukan za su riga su tara makudan kuɗaɗe kawo yanzu a nuna fim ɗin kabil sau 2,200 kuma ya samar da kuɗi fiye da naira miliyan 60 inda shi kuwa sharukan nashi fim ɗin ya samar da sama da naira miliyan 72 a mako ɗaya abinda ke nuna da cewa fina-finan za su kasance suna taka rawar gani kuma da alamun cewa za su samar da kuɗaɗe nan gaba. हो जी हो हो जी हो हो जी हो प्यार तो है तलवार की धार जी प्यार की मुश्किल है गलियां